بسم الله الرحمن الرحيم لذا ولتلاتي لنوي كهن أربعين بابنا أربعين قدرتنا زمان أربعين نعم كتاب الزيان littafi na zama na arba'in zango na biyu na littafin azumi amma azumi da muke nufi a nan shi ne azumin da ake aka kwadaitar zuwa gare shi والنظر في الصيام duba a cikin azumi na nafila wanda aka kwaitar zuwa gare shi wancan dai wato rukunin guda uku da muka yi yaushe ne azumin yake shiga yaushe ne ba za a yi ba wanne yake halali wanne yake haramun in an za a rama ko ba za a rama ba da da kuma hukuncin kare wannan azumin shine ne ko kuma ka ce bayan hukuncin karya shi da kuma hukuncin kimi hmm. na amma kwanaki waɗanda wannan azumi da aka kwaɗaitar zuwa gare shi yake faɗuwa a cikinsu wanda aka kwaɗaitar zuwa gare shi wannan tattauna akan hakan shine rukunin farko wanda kwanaki ne na'am fa inna ala salasata aqsani wannan kwanaki wanda za a azumi a cikin sirrin gida uku ayyamun muwaggabun fiha akwai kwanakin da aka kwadaitar akan yin azumi a cikin su wa ayyamun manhiyun anha akwai kwanakin da aka hana yin azumi a cikin su ayyamun maskutun anha akwai kwanakin da aka yi shiru akan yin azumi akan su wa min hadhi daga cikin wato wayannan azumin makan ma huwa mukhtalafun fihi akwai wanda an yi sabani a cikin su wasu na ganin to shikenan za a yi wasu ka ganin ba za a yi ba an gane ko Wani alai? daga cikin su akwai wanda aka haɗu cewa za a yi shi amma wanda aka kwaɗaitar a kan a cikin azumin na fulfulu wanda kowa ya yi da a yi shi Wasu ashura. a azumin ashura kowa ba wani malami da cikin malamin maza ba ko wato abu ba ta hanifiya ko malikiya ko shafi'iya ko hambaliya ko auza'iya ko sauriya an gane ko ba wanda yake cewa ba za a yi ba kowa ce da a yi wanda kuma aka yi sabani a kai wato azumin arfa da shawal kaga siti shawal shi malik ma ya ce shi yi ma makaruri ne hmm. ba za a yi shawal ba a maliki ta kake cikin motsa amma ibn abdullahi na mariya faɗa uzurin malik a cikin tamidi ya ce bai san hadisin ba hmm. bai san shi ya ce da ya san shi da ya ci ya ce musulun shawali ya tabbata daga hadisin sauban ibn bujudu ba kuma ta ba sai sun abu dawud sun da aka ibn maja da sanadi su ya shi zuwa ga shi sauban ibn bujudu na wal gurar min kulli shahari da kuma kwanakin wato ado ko ka ce kwanakin haske da ya kiransa ayyamu bayt a kowane wata kaga shine ka azumci wato ne na sha uku da na sha hudu da na sha biyar a kowane wata hmm. wannan shine ake cewa azumin annaba adam alaihissalam na'am amma yin azumin ashura domin ya tabbata daga hadisin kata da ibn abi kata eh, da wato wannan abu kata da talharis ibn rabi'i al-ansari da kuma hadisin wato ibn abbas annabi sallam ya tabbata yayi hmm. ashura annabi sallam ya azumci ashura kuma ya ce a azumce shi kuma ya faɗa a kansa akan wani azumi ci duk wanda ya waye gari yana wannan azumi na ashura ya ci gaba daidai i wanda ya waye gari kuma bai bude wato bai dawa azumin bakin ta a buɗe to ya cika ragowar yininsa an gane ya cika ragowar yininsa da kame baki shi kenan ba ramawa ba na'am sun yi sabani a kansa awi na ashura To wai shi ashura a tara ga watan wato al yake ko goma ga watan almuharram hadisi haka zai sassaba ina ba ta an gani na wasu sau bi cikin hakan ai sabanin hadisai ne wani hadisi sai nuna wato tasir ne kamar hadisi abdullahi dan abbas wani hadisi kuma sai nuna wato na goma ne kaji kama hadisin shi abu qatadatul harith bin rabi'i al-ansari na'am kharaja muslim muslim ya fitar hadisi an ibn abbas daga Abdullahi dan abbas qala idza ra'aita hilal al-muharram an ibn ce kaga idan ka ga watan al-muharram ya shigo kai ta irgawa kace yau daya gobe biyu jibi uku gata kaga ayini na tara sai ka wayi gari kana azumi hmm. to a bice nan lafazin a ni na tara annabi sallan bai yi na tara ba bai yi na tara ba kuma bil hasal ma cewa la ina ishtu ila alqabil la tasa idan Allah ya bani uh, arrai a shekara mai zuwa zan yi na tara a tasu'a sai Allah ya karɓar su bai ba an gane da kuma lafazin hadisin Abdullahi dan Abbas mustamal saboda goyon bayan wancan hadisi so kuma kai tsaye kenan za a cewa za a yi tasu'a za a yi ashura an gani? to yanzu magana bata kai zuwa ga tasu'a ba ana magana ne kan ashura a yau mu tasa ne ko yau ashir an gani ko idan cewa idan wata ya shiga fa'adut kai ta irgawa wa su bishe yau tasi sa'iman sai ka wayi gari kana mai azumi aini na taba na'am yi ce hakaza kana muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu wato shi mai ruwaya ita tambaya abdullahi dan abbas wai haka annabi muhammad yake azumcin wannan watan ne ma'ana a tare yake yin ashura sai ce me qala na'am sai ce haka yake annabi sallallahu alaihi ashura sa tasu'a wannan alafazin wa ibnu abbas mm. na'am an kuma rawaito cewa sanda annabi ya azumin shi ashura din yawma kaji ko a yawma a shura a rana ta goma wa amara umarni kuma a azumce shi kaga su kuma shura ne a na goma ne sai suka cewa sai suka cewa annabi sallallahu mutanen madina ai goma ga watan muharram yini ne da yahudu da nasara suke girmamawa hmm. ya annabi da zaka kamanci ciyar da su hmm. mutane da cewa a saba musu hmm. an gane ko amma wannan ya fi faru ne bayan ya ma daɗe na azumin an gane bayan ma ya daɗe yana azumin ashura ɗin ashura da suka gaya mai sai ce mai idan shekara idan baɗi ta yi da izinin Allah na ma ma'azumci rana ta tara an gane? ta ke na wannan yana nuna cewa hadisin abu kata da su bin rabi'i yana nuna cewa wato a nufsanin ashura a ranar ashura yi goma yi ashura hadisin ibn abbas a ranar tara to dai jam'an bayan hadisai ne suka ce kowane ya tabbata eh masha Allah ya ce bayan ya ati al'amul muqaddiru ne ruwa ya ce wallahi shekarar bata dawo ba ta tufi ya rasulullahi ba je sai mana sallam ya rasuwa ibe ba an sallam bai ta su'a ba ashura uyi an gane ko ashura uyi a wannan kukula akwai bambancin sunna kauliya da fi'liya hadisin abdullahi dan abbas magana ne a aikinsa shi kuma tasu ashura ne so da aka ce nan idan aka ce da wanda ya hada su duka ya ce za a tasu a da ashura ya hada hadisan wanda ya ce sai dai a ɗauki ɗaya ya ce shi ranar tara za a azumta to hadisin ɗaya hadisin hamdulan abbas ka ɗaya ɗauka na'am amma filabu amma suke yi yau ya hawa fatan kan rana arfa kare an nan sallallahu alaihi yau na ya bude bakin sa a ranar arfa kuma ya fada a yinin ziyari yau ya arafa azimtar arfa يكثر السنة المالية ينا كان كريد ذنب الشكرة تتقى باتا والآتية دمامي الزوء كان saboda haka